السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شرين دبكوي قوة ديوة المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu daya da tsari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala mu roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, muna nan cikin suratul mu'minun. Amma al'ayatul lati بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي آه، كافنا آية ديدا أكيكينا ثم أمان تابا ثم أرسلنا رسلنا تتراكم أما ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حديث fabu'udan laikaumin la yu'minu aya dai na nuna mana duwunsu al'ummu da suka yi taurin kai an halaka su sai al'umma daya shi ne wannan mai jan rubutun ɗin masu jan rubutu masu baki ko to baki ne ya ce amma al'ayatu allati bayyana tisina a umma aya guda ɗaya da nuna bayanin tabbace al'umma ɗaya ce min hadhihi al'umma فهي قوله تعالى فلولا, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ake babu wata al'umma da ta kasance ko kuma babu wata alƙarya da ta kasance amana ta yi imani bayan zuwan azabar fana fa'aha imanuha kuma imanin da ta yi ya yi mata amfani haka ga yi fir'auna ya yi imani ya yi mata amfani to babu wata alkariya da ta kasance ta yi imani imanin ya yi mata amfani illa yi wunosa. alaihi salatu wassalam lamma amanu da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azabar kunyata fil hayati duniya can kuma zuwa ƙarshe surata yunus aya tasa'in da takwas wa zahiru ayati safati zahirin ayat safati tun da a sunan labarin annabi yunus an ya maimaitu asurori daban-daban أما سورة الصافات أنهم آمنوا بمعنى حقا سني إيمان سو gaskiya كسكيا ya فعلني gani ba ka ganin kana zaune da mutane iri-iri daban ka fara daga 'ya'yanka zuwa matanka kafin ka tsallaka makota kafin ka je ga ɗalibai za ga in wahala ta yi wahala ta suke maka Allah Allah Allah yanzu sai da ya haƙuri ya aikai babba ne ya aikai mutumin kirki ne mata ta tafi tana ta aika ga kai namiji ka kana da hankali ka san mata mu ba mu da hankali za ka ga samu ne sai ka ji jiki ta yi sanyi hmm, in an jima sai su maimaita to haka to yi za ka gan haka ɗauko azaba dama kifa musu kawai ake yi ba haka al'umman duk da suke cewa sun yi imani ƙarya ne imani ne da suka ga uwar bari amma su mutane yi musu imanin da suka da gaske ne ba irin mutum ka ba haka shi a kwana ya yi haka ba mafuta ya yi haka ba mafuta ce na sallama laifi na yi na yi wanda ma baka sani ba kai halitta ce ta Allah Allah dai yi kafa. wanda duk idan da kai ya kife ha ba sai ka kumbura to nan mafita yake nema tana ɗaga masa kafa a lokacin da zai koma gefe ce sun hmm, banza za ka gane kuranka in kuka lura haka muke zaune yanzu in ma ba ka gane ba ta sa ido kila Allah ka gane ko yara ba ku zo kai ba ba ku zo kai ba tukuna za ku zo za ku zo yanzu sai dai ku ji karatun ku riƙe gaskata ku gaskata amma ba za ku ga abin ba sai ran da mutum ya shiga wuta ko ya gano ashe wuta can banza ce wuta can banza ce gobe in aka ce maka ga wuta hayaki in ka gani sai ka gudu ba fasikanci wannan ba suna shi ka ji shi haka yadda ka gan shi yanzu za ka ce wa ɗan kan yi ma alƙawari ya wanda za ka ce masa fasiki kuka yi da matar ka za ka ce mata fasika ka ga ba fiske ne ka ce ka ce masa taurin rai kakkafiya kuma a ƙarshen zamani zai fi tsanani duk mutumin da kuka sarka da shi malam ni ban taɓa sarka da wani mutum yana dama ba wallahi ba da mu yi aran gaba mai sama ba kasa da ni da shi malam ya za abin ya zama Allah taimakin na kifar da shi to sai dai ke min ya abu na amma an jima sai ya sake mai min ba an jima na kusa kusa ba a kwana a tashi shekara ɗaya shekara biyu mai maimaita min da shi kila irinsa ne annabi ke cewa idan lokacin da kuka kai martaba, duk mai ra'ayi bai bari ra'ayinsa to kwai ta kanka kawai sai dai kai ta kanta halin da muke ciki kawai sai dai mutum da gaske ina tsara ga hannu abun a haka mutum ne yadda zai cika da imani kawai tun dai da kana da imani Allah da gaske ne kana da imani Allah da ya aiko annabi Muhammadu kana da imani bayan mutuwan nan da ake ta tsaye za a tashi to nemi mafita a lahira amma ba ga wannan tsanin da kirar da su ba da kawai a tafa akwai na kirki ba ka gane su ta sau da kadan zahiru ayatul safati annahum amanu imanan haqqa Eh, eh, wani bawan Allah ya yi bayanin hadisin can mutum ɗayan ku zai dinga aiki irin aikin yan aljanna sai ya rage tsakanin sa da ita zai sai ya aikata aikin yan wuta ɗayan ku zai aiki irin aikin yan wuta sai ya rage ra'ayi sai ya dawo ya karewo wancan wanda ke aikin alheri har ya zo mutuwa ba aikin alheri yake ba a kwanci yake a zahiri ne amma zuciya ta muguwa ce yi a can ɗan zai mutu a ganin idon mutane ne wancan ko mai aikin ga wanda ke aikata na aikin haɗikar yau tun lokacin ina nadama abun ina yana baƙi cikin yin kasa ina ya rasa yadda zai sai ga Allah bai bari sai ta bai sai ga Allah ka da shi a kullum abu na bin zuciyarka ka yi ƙoƙari ka dasa zuciyarka a kan kaifi ɗaya abin da ke fita a bakinka ya zama shi yake fita a zuciyarka wannan ba mai maka hukunci akan wannan sai Allah dan yi sai muku yanzu sai zan ce muku Allah nake nufi amma kuna kallo na ni ma mun ce ga abin da kuke nufi amma muna kallon juna ko Allah ya san dukkan abin da ke cikin zukatan shi ne kawai zai hukunci أتركتاك <laughs> وما أدريش وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا إيمانا حقا وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين الله يمسوا معاملة إلى معاملة مؤمنين وذلك في قوله في يونس وأرسلناه إلى مئة alfin أو يزيد bayan da ya aiko a gare shi haran gaman da aka sa gumurzu da aka sa juyin juyi hali da aka yi ya dawo kan bakansa wanda mutum ba shi ne wanda ya fada kifi ba a ya sha duniya ya ji abun da yi kuma ya ga amfanin gaskiya ya ga amfanin gaskiya ba wai mutumin kirki bai shiga matsala ba ba ina shiga matsala ya ma iya matsalar mutumin kirki ta zama ta fi tsanani daga wanda ya ga yadda yake ko ciwo ciwon mutumin kirki numki ne daga mutumin da yake aka haka saboda kanan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaritun ma wannan audan sukan ce masa bal yaritun an turo shi an sake turo shi sabon aiki ya zo ya zauna da su sama da mutum dubu ɗaya kai sama da mutum dubu ɗaya fa'amalu famatanahum filashi ne shi yasa yace ita ce al'umma guda da aka taɓa za a yi mata azaba ta sha su ne guda a duniyan nan gaba ɗayanta amma duk wanda azaba ta zo masa kifar da shi take kawai li'anna zahira itlaqi qawlihi zahirin sakin wannan magana fa ahmad yadullu ala zalika wal ilmu inda Allah ta'ala wa min al umami daga cikin al ummu allati nassa ala annaha annahu halakaha doka ta zo akan Allah ya bada labari ya falaka su waje alaha hadisa sabau ya sanya su labari labarin da ake a wurin hira ai masifa da ta zo wasa ba'awa ga abin da ya auku ga abin da ya auku sai yanzu misalin irin girgiran da aka yi ɗinka na turkiya ne da na ina da na ina din nan ai kaga mutanen wajen sun zama labari in ma duniya ba ta yi labarin ba da yake ba bin abun ake ba kila in an bibi abu za ka saba Allah su yi amma in ba yahude ba ture ya gano in aka gano za a shiga taitaye za a daina kaza za a daina kaza karshen ta sai a koma aiki ai mashikilan sai a koma a kanya aka aka ina injiniyoyin da suka zana wuri sa aka duba gaske ne ba gaske ne ba hayya haya aka ce kai yanzu dai ai a ka'ida akwai gini da ake yi a inda kasa ke rushewa sau da an san layi inda ake samun kaza layi kaza ne layi kaza ne duk garin da ke kafa kaza ba rabuwa da irin haka to ga irin ginin da ake aure ta inda ko gidan kasa ta zo ba zai rushe da gidajen mutane ba saboda ai suna sane sun yi karatu sun san layi kaza ne sun san layi kaza ne a sarrafa har da su kawai sai arnai kuma arnancin ya shiga mutane ba nan wai a laje yau na gaba da nan bai mutu ba sai dai ke ce an yi abu a abuja dai haka <laughs> sama sama sai aka ce bohol ya janyo bohol da ake ba ta da mashi ya janyo bohol da ake ba gangazo a kawo bohol ka shi ne kurmar da kasar ce lallai kuwa da su kuma mai kurmar da su bohol ɗin ne za su samu abin da su fara maka kai dai wanda bai imani da Allah ba ya shi ganga Allah ya isa masu hankali suka ce Allah ka fare mana imani mu eh, wasu ba ana ce lokacin da Allah ka tashi fitinan mutane to ka ran mu ba tare da ka jefa musu fitinan ba Mun ka tashi sako fitana za ka bi fitinan mutane to ka cire mu da ran mu gairar maftuniya لأنه ta'ala قال فيهم وجعلناهم أحاديث ومسكناهم كل ممسك ناس أكبر مكسن ياسو لاباري مكي موسو قصم قصم ko muka tattala su duk aka tattalawa da kasari namansu ko kuma a rayuwarsu. don inda suka tattafi ma suka yi ƙaura duk gaba da ana an bi ana da kabila kaza ta ƙare kabila kaza ta ƙare kabila kaza ta ƙare wa qawluhu fa ja'alnahum ahaditha ay akhbaran wa qisasan yasmaru biha suka zama labari da ake hira da su ba da labari a kafofin watsa labarai an yi kaza an yi kaza wannan kafofin watsa labarai ai sun gaji hiran al'ada ne hirar gargajiya a taro a yi tatsuniya wai ta'ajjabu minha ana mamakin yadda aka yi kama kala ibn durai fi makasuratihi wa innamal mar'u hadithu ba'dihi fa kun hadithan hasanan liman wa'a shi nasiha ce Ishe ma ishe ainihin wa innamal mar'u mutum da kake gani ba wani ne mutum ba hadisu ba dihi abinda za a faɗi bayan mutuwarsa ba yanzu ba kai nan kintin kintin kintin kai abin da kai nan kintin kintin kai abin nan a har ɗo ka ba ka tsallake ai mai ne ne ka ba ka tsallake ba shi ne ba idan ka mutu ne za a dinga faɗi a kanka Allah ya tsine Allah ya tsine za a dinga faɗi ko za a tafi ana ce Allah sarki wa Allah sarki ne kai mai hankali sai ta yadda za ka zama irin labarin da za a faɗi a bayanka ka yi lissafi akwai wanda fa'in ya mutu ko labarinsa ba a ji ko bai da bane bai da bane ko labarinsa ba za a idan aka yi yoyoyoyo na sati ɗaya shi kenan ya ba ba ku gani zai sanar yadda ka zan ba malami a kaduna ba sai abu gumi Allah ta Allah ji kansa kowa ya mutu ta zama kamar ruwa aka ɗauke amma ku har yanzu har yanzu shi in ka je gidan sai ka dinga ganin a ainihin mu dai da muka san ke muka je gidan rudi a muke har yanzu mu ga kamar yana nan kuma duk inda ake magana za ka ji ana ai yin nan kaza kaza idan eh, wani na nan in ya shiga yi kaza kaza idan wani na nan ba a yi sa'i kaza ba yi kaza idan wani na nan ga kaza a su ba shi ko makiyansa suna ce kaza amma malami nawa aka yi na suna da suka mutu shiru wani ma bai mutu ba yayi kawai aka daina da shi wallahi ya zama ka Allah shai ta lura da duniya dan hadisu ba a da shi ya za ka zama yau ina na mutu yau ina in ka mutu mai za a faɗi kana ma cikin wa'inda za a ci gaba da tunawa ko in ka musu dama ka fi da kai shi ke nan kawai an je an da ya an haɗu ai ka goya kamata ran ka ya kai wani abun da za a ce ke eh, wanda yayi kaza wannan kariya da kake cewa ni nayi kaza ni nayi kaza <laughs> wallahi mallam ba zai bi da kai ba Kana la ai ka kaza ni ne shi ai kaga kaza ni ne shi ai kaza ni ne shi to Allah ya sabe kai sai ko ba kai ba za ta zama ka Allah shai saboda ta nan gaskiya ce jama'a za ta fita kuma sannan mu ce lalace ne hmm? liman ne? ai manzo ba in ka wuce bayanin da nake ai kwanda mu dan dinga takura ke yawwa ka dawo ai da ka wuce da an mutu ban je nan ba suna nan kan aje me ya bakar bakar ne rige wannan abin da ajrul baiti na ko abin me baitu sadar baiti yanzu na in baiti ya koro shi to gobe ba sadarul baiti na yi shi yau daga na samu kara da labari malam umar ma da ya tabbayar auren innamal mar'u kawai ne ke kai hadisu shi shine na tsaye Allah ta buɗe ce ka dubo yanzu in dubo ka dubo ki dubo in mutu ya za a yi kana cikin inda an tarkata an zuba a rami aka rufe shi kenan aka dawo to ina nuna cewar duk tanadin da ba zai ma amfani ba wani na da wayo ya zauna a rubuta tarihinsa a'a yanzu shi da kansa zai rubuta tarihin sai rubuta ce duk haka da fi haba an mansura ni in dai ma bakar gumi na da na da tarihi malam da karanta ba akwai lokacin da muke da Qur'anin Hafiz ya dauko wani littafi da na tarihin malam din ya dauko na san da na diba fi sha inda sun da suke koyarwa a firamare ne ko aina ne duka rawan na gare su shi kadai na gani amma ban rike kalma kai ba a tarihi ya kaɗin tarihi na abin da na gari da yi shi ne kawai tarihi ba kuma mai ban karanta na shi ba ba almar'u hadithu Na ce san wannan magana yau ku tashi da ita kuma ta yi muku amfani na dindin din da Allah wancan miskini duk yin da ita gobe ya ma fa ina ji ba gari da gari to ka tashi ka gona mana kalle ta littafin baba babanka yaya ka babanka ne ma san tsarin babanka ne amma ka zauna ka mishi kafa kai wani jigo ka yi tagumi sai ki ce wani muhammadu muhammadu fa sananne yana sai ko yaya shi can baka ban da ba aliyu wani hali yake ciki eh? bai fara bacci ba ko <laughs> to suna da yawa to kaga yau yanke ya fi ka kayan kafin da kawai kayan wani sabobi ba bacci da ko da ku huta sai ran da na tafi ga ɗaya nan rubutu yake yi miski ne nan makarantar ku ne da za ka yi mai rubutu rufe da makarantar an ba shi ne assignment bai yi ba yi so yi yanzu a ba kai ba sai dai ka je ta su ka yau karatu na za a yanzu ko wa innamal mar'u hadithu ba'dihi fa kun hadithan hasanan sallallahu ka zama labari mai kyau labari mai kyau kai za ka yi aikin lalace ba zai fiddi kai ba ka na kana ni ne ka ba ni ne ka ba ni ne ka ba lokacin da ka ma aini ne sai duk wannan haka zai tafi a banza a ba a mansura ka yi ƙoƙari ka fama wa kanka ƙoƙari ka wannan duk ka yi a banza Allah malam na Allah can da ya ɗauka shi ne liman wa'ada wanda ya riƙe labarin ta ji liman wa'an ka to ƙara'a ko hadal harfa ibn kafir ibn kafir ya haranta ya karanta wannan harafin wa abu amri kataran ina wurin ثم أرسلنا رسلنا وتقرأ ودولة تقرأ أكثر أكثر أكثر بالتنوين أنا بتشيني وهي لغة كنانة هكا كلمة كنانة والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين سيايا تترى وهي لغة أكثر العربي وصح نافع كعادته سياجة أبو يا كشف يا حمزة يا بطل وابن كثير وأبو أمر الهمزة الثانية ذلك شيء من قوله جاء أمة حمزة حمزة تبي جامة كنا تند تبي أكثر wa a hal kuna sauran sun karanta ta hakiki a umma kama huwa ma'alumun wa qawluhu fa bu'dan li qaumin nisan rahama ta tabbata ga mutane da ba su yi imani ba sai ko kuma halaka ina ma ayan ne fa ba wacce ne ba ku ita ce فأتبعنا بعضهم قو بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعدا كادت ونن فبعدا كلمة بعدا لقوم لا يؤمنون مصدر توشيني أصليني لا يظهر آمله ba a في fi amilinsa wanda ya ba da fatahan ba za a ga mai ba da fatahan ba da dama haka ake yinsa shi sai dai in ka san shi ka ce eh akwai wani abu a nan wa kada ba'uda bu'udan kenan kaga nan za a kaddara ba'uda bu'udan bi fatara kaini wa bu'udan bi uh, dhammi fasukuni bu ay halaka kaga fa bu'udan ko limene ne eh, ina zan dubo ne liƙaumin layin halaka ta tabbata da waɗanda ba su imani ba imani da Allah da mutum bai imani ba bai san Allah na bai yi imani ya sani kenan bai yadda duk abin da ke Allah na jinsa ba bai yadda Allah na kallonsa ba wannan halaka ta tabbata gare shi ya halaka halaka saboda haka nan ainihin eh, eh, ma'anansa kenan bodan din eh, hilakan ko na yi tsallakin nawa ban yi ba wa bodan bidon mi fasa kone ai halaka halaka kauluhu bodan ai halakan musta'asilan ya halaka halakan tumkucewa galibanin bishiya na ake misali da ita kada duk bishiyar da ka cire ta daga ƙasa ba ta tashi yana ka gani mai irin su rogo a ce ka iya ce rafa na yanzu da damina ka shiga tsakiya ka rike gam ka yi gaba ka yi baya ka yi dama ka yi hagu su za ka ji mayan ya ɗauko shi rafa hmm? in ba ya saba ga guda ɗaya gutsure ko ya gutsure ba zai amfani ba ba zai kama can ƙasa ba to al'umman da aka yi masa kenan shi ne isfali aka tumbuke ta gaba daya in dan adam ne an hada da ƴaƴansa da iyalansa da ƴan uwansa da ne gaba da aka kalaka su su ne wanda aka ɗaɗɗake su gaba ɗaya daga duniyar kama ƙala ta'ala ala bu'udan limadiyana kama ba'idat samud ai halaka irin ta tumɓacewa ta tabbata ga yamanawa kamar kirin yadda aka samu dawa ba ko labarinsu sai dai labari to akwai labari ba za sai ba ko labarinsu ba sai dai labari kala sha'iru kallal gana idza la talfata talafan kaulul ahibbati la taba wa kada ba'uda je kallal gana. wadata ta yi kaɗan idan la kalfata a ainihin talafa har yaro ya riga ya halaka ai shi nan. da dawa a ce kwana ku gina wani gana ai idan la ka talafan yi ahibbati nan magana masoya la taba'ud kada ka halaka wa kada ba'uda kada kana fi bawaihi ko kuma mu tashi a riba wai hinna hmm. mu da zai kai mu ba